Sauraron fina-finan Hausa Bello Muhammad Bello, Janar BNB, ya mayar da martani akan dambarwar Ciroki, inda ya ce, Masu cewa duk daɗewar da Ciroki a Kannywood bai tanadi ba, sun yi kuskure, domin Allah yana yadda so da mutum. Ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa akan kalaman Nafisat Abdullahi kan abin da ya faru da Babakar Kuzu a kwanakin baya. A cikin wani rubutu da ya a dandalin shi na sada zumunta BNB ya baiwa Ciroki shawarar ya rike sabuwar sana'a shi da kyau. Ga abin da ya ce kamar haka, zan ɗanyi magana ko da baku tafa min ba yarana za su tafa min. Maganar Bashir Bala Ciroki, ni a gani na babu mai azartawa ko talautawa sai Allah. masu cewa ya jima a masana'antar fim bai yi tattali ba wallahi kuskure suke domin duk ɗaukaka idan Allah ya ga dama sai ya ƙasƙantar da kai duk samun ka idan Allah ya ga dama ba za su taru ba duk kuɗin ka idan Allah ya ga dama sai ya jarabce ka da karayar arziki duk lafiyar ka idan Allah ya ga dama sai ya jarabce ka da ciwo Jarumin ya kuma bayyana rashin jin daɗin shi akan abin da ya ce abokiyar aikin shi Nafisat Abdullahi ta faɗa akan abin da ya faru da Babakar Kuzu. Kwanaki irin haka ta faru da Babakar Kuzu, ban ji daɗin radin da Nafisat Abdullahi ta yi a Twitter ba. Wai tun kafin a haife ni Babakar Kuzu yake masana'antar fim, me yasa bai yi tattali ba? Allahu Akbar. Da mai gadarar wai shi wani ne, da mai gadarar dukiya, da mai gada gadarar ƙarfi da mai gada gadarar ƙuruciya da mai gada da kyau wata rana duk sai kun ƙare domin akwai talauci akwai ƙasƙanci akwai tsufa akwai mutuwa ya ku yan uwafin mekas ku faɗa alkhairi ko ku yi shiru babu wanda ya fi ƙarfin fuskantar jarabawar Allah ya ku yan uwa yan kallo ku tausasa harshen ku kuma ku zamto masu adalci ya kai ciroki ka zamto mai tawakkali wallahi babu mai maka sai Allah ka rike sabuwar sana'arka kuma ina maka fata Allah ya albarkaci sana'ar da kake yi idan Allah ya ga dama sai ka gogo gobe kai zaka taimaki wanda ya wulakanta ka ko ya maka dariya dan Allah ban yi wani rubutu don wani ya zagi wani ba ko don muzanta wani na yi ne don tunatarwa a matsayina na mai karamin kwakwalwa abin da ya baka dariya wata rana zai sa ka kuka abin da ya baka tsoro wata rana zai baka tausayi abin da ya baka tausayi wata rana zai baka tsoro Allah ya rufa mana asiri baki daya General BNB Peace Ambassador Dan na subscribe don samun labaran Kanye da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.